domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu duba buƙatar tallafawa marayu da zawarawa a arewacin Najeriya da kan shiga kuncin rayuwa saboda rashin galihu, sakacin jama'ar gari da wasu dalilai na daban. Waɗannan yara 'ya'yan talakawansu ne, akwai kwashin ma a kansu gaban Allah ranar tashin kiyama. Iyayen yaran nan suna son duniya, Allah ya karbi rayuwar suka bar yaran nan, su ma tabbas suna shirye su ma za ta bi lahiya za su ban nasu 'ya'yan. Kuma yaran su da suka yi karatu a Ingila, waɗannan yara marayu in Allah ya raya su, ba za su bar yaran shin su zauna lafiya ba, su za su addabe su a gidajensu. Kusan ko'ina mutum ya shiga arewacin Najeriya kama daga tashar mota, gidajen mai, gefen titi, filayen wasanni da uwa uba kasuwanni zai ga yara ƙanana na neman abinci ba a magana sutura ko muhallin da ya dace. A cikin yaran nan akan samu marayu da kuma 'ya'yan fakirai. me zai hana gwamnatoci da sauran jama'a su taimaka musu a rage wannan damuwa? Sunana Ibrahim Lawan, mun gode da wa'anda suka kawo mu nan wajen. Da ka yi tunawa lokacin da Allah ya yau mahaifinka rasuwa? Shekara uku da wani abu. Yanzu me kafi so ka samu bayan wannan abinci da ake bayarwa? Akwai abin da ka fi so jama'a su taimaka maka da shi? Mama na ta ce ta ma alƙawarin Allah ya yarda za ta siya min keke. Wani irin keke keke irin na hawa? Eh. Ina kake so ka je da keken an siya ma? Makaranta. Tsohon shugaban kwamitin marayu na Abuja, Alhaji Sa'idu Musa Yalwa, ya sha nana ta muhimmancin kula ko kuma illar rashin kula ga marayu. Nake so in jawo hankalin mutane su gane muhimmancin maraya, wane ne maraya? Maraya kar ku wulakanta shi, kar ku tsawata masa, kar ku sa kar ku ci dukiyansa. Ɗazun na aka ja ayoyi bila adadin kan maraya. Annabi kuma sai ya ce sallallahu alaihi wasallama, ya ce ni da mai ciyar da maraya haka muke da shi cikin aljanna ya nuna yan yasunsa guda biyu yace duk wanda ya ciyar da maraya haka muke da shi cikin aljanna ya nau'in ciyar da maraya yake ba mu kawo kamar shinkawa mu ba su kamar nan ba su nan ba ka ɗauki nauyinsa gaba ɗaya rayuwarsa yana hannunka kamar ƴaƴanka makarantar da ƴaƴanka suke zuwa shi nan suke zuwa abincin da ƴaƴanka ke ci shi suke ci suturan da ƴaƴanka suke sa shi suke sawa to wannan shi ne ka ɗauki maraya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce in zuciyanka ke kashe baka da imani ka shafa kan maraya Allah zai dawo maka da imanin imaninka a zuciyarka to maraya ba abin wasa ba bane ba mun walakanta su ba bane yace babu gida mafi alheri a bayan kasa kamar gidan da aka ɗauki maraya aka yi sa aka rene shi aka kyautata masa gida mafi sharri wanda aka dauki maraya aka walakanta shi cikin gidan shine gida mafi sharri a bayan kasa wannan takaice nake son jawo hankalin mutane musamman wane ne maraya ko me dawo maraya musira duniya da lahira muna da marayun mun san halin da marayun suke ciki ni kauye nake zaune akwai yaran da suke zaune yanzu aka ba su zuwa makaranta abincin da za su karya na gidansu babu yaro sai ya fita ya kai wasu shara suke kwasa sannan dan sami abin da za su kai iyalinsa su karya wasu sharan da suke kwasa je su biya kuɗin makaranta in makarantar ya sananta sai ya kure zauna gida a sai wani lokaci mutum yana tafiya a titi sai ga dan yaro karami wanda dubi fi shekara hudu ba yana cewa a taimake shi yunwa yake ji me za ka ce kan irin yaron nan wannan yaron sanar mu na ce muke mu muke sakiya su yaron zai tashi har sha biyu bai karya ba bai da kuma wanda zai bashi ba wanda zai kai masa bukata a yau haka muka samu dama iya kokarinmu. Mun gode dattijo. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai kwamban tsiya. Dr. Abubakar Umar Kari malami a jami'ar Abuja Najeriya. Duk da yake ba wai za a ta'allaka komai akan talauci ba to amma talauci yana da tasiri kwarai da gaske a wurin ayyukan ta'asa da kuma laifuffuka. A duk wata ƙasa ko kuma al'umma da talauci ya yi katutu yana jawo abubuwa daban-daban. Allah misali akwai rashin aikin yi da fatara waɗanda za su iya ƙeƙasa zuciyar mutane da dama su rika fadawa waɗansu miyagun ayyuka har da ta'addanci sa'an nan sakamakon bincike-bincike da masana da dama suka yi musamman a game da rikicin boko haram da kuma ta'addancin da wasu suke yi na garkuwa da jama'a ya nuna cewa talauci yana da tasiri kwarai da gaske tunda yawancin masu aikata wannan laifuffuka mutane ne wanda suke fama da talauci ba su da inda suka sa gaba sai su fara da sace-sace daga baya kuma su rikida su zama 'yan ta'adda babu shakka talauci yana da tasiri kwarai da gaske akan ayyukan ashe da suke faruwa musamman a arewacin ƙasar nan. Shi kuma shugaban kungiyar matasan dattawan arewa mai rajin kawo sauyi a jagoranci Alhaji Umar Gital ya ce sai an samu masu sauran jini a jika za su iya kawo maslaha ta hanyar yaƙi da talauci da rashin tsaro a arewa. alhamdulillah ai shi yasa muke maganan cewa a kirkiro sana'a wa matasa saboda zaman kashe wandon nan yayi yawa ai babban burin mu ma a wannan kungiyar sama wa matasa aikin yi ba wai aikin gwamnati ba fa sama musu aikin yi amma nasiru na sha faɗa da ku yan jaridu yanzu ka je nan AYA zaka ga masu wanke motan nan suna nan mota na zuwa suna kaga suna sama wa kansu aikin yi abin da ya kamata a yi me yasa bara mu je mu ɗauki irin na South Africa sai a zo wa'innan masu wanke motar nan sai a ce to ku yi shugaba sai su yi shugaba a ce shugaban ya yi lidin mutane ɗari sai gwamnatin local government ta zo ta yi musu bohol sai ta sa musu bohol ta sa kuma musu haraji akwai shugaba in wani ya sace kayan wani mai mota akwai shugaba za a kama wanda ya wanke motan a yi rana akalla suna samun dubu biyu motan nan suna wankewa ni na sani dubu ɗaya ne to akalla zai wanke mota goma yana da dubu goma a ce to a duk wata suna biyan gwamnati dubu goma ne suna biyan local government dubu goma kuma ana kula da su ana tasin ɗinsu saboda gwamnati ta yi bohol ta sa a domin sun samu aikin yi yanzu ka je wajen zonfo za ka ga matasa a kwance suna neman da cebur da diga da sauransu suna neman aiki sai a inganta musu in aka zo aka same su ma'aikatan kwadago da neman aikin yi suna zaune ba aikin yi sai ta je ta nemi inda ake aikin kwangila ta kai su a ba su suna yin aikin yi yadda kasashen duniya suke kyan ba in an yau sun je sun zauna ba a dauke su ba gobe sun zauna ba a dauke su ba jibi za su yi sata wani zai iya yin sata in wani ya haku sun koyi sana'an nan ga sana'an suna da shi amma ba aikin yi don menene rashin shugabanci rashin shugabanci da muke faɗi shugaba in ya kai saba'in tamanin karfe tara ya yi bacci don kwakwalwansa ya huta likita ma zai ce ka samu ka yi bacci amma aka bar ɗan shekara arba'in hamsin sai ya kai har washe gari na san gwamnan da za mu je zai zauna har karfe uku na dare kafin ya yi bacci saboda da dan karfi a jikinsa to amma wa'annan sun girma shi da wa'annan aikin yi da kamar da kake faɗa akwai hanyoyi da yawa da za a kirkiro aikin yi a ɗaga mutane daga maganan aikin gwamnati aikin gwamnati babu shi ba a kuɗi da aikin gwamnati ba su kuɗin duniya ba ma'aikatan gwamnati ba ne 'yan kasuwa ne mu dawo da yaran mu a sa su a harkan kasuwancin nan da muka ki yanzu an ce a koma gona mutum a koma gona ba taki mutum ya koma gona a kidnappers sun dame shi a koma gona a tabbatar daga taki. ga kayan gona ga shi a tsawaka irin kuɗin da aka raba ana ba mutane wasu je su yi kasuwanci su je suna kashe wannan bai taimake mu ba da an zuba shi a harkan gona ko a irin wannan abin da na gaya maka Alhaji Nasiru a je nan a tona musu bohol a inganta musu gurin ba a kore su ba a inganta musu gurin a sa musu shugabanci komai in yana da shugabanci yana da tashan mota aka kewaye aka sa shugaba duk tashoshin mu nan akwai shugaba Alhaji Nasiru shine abin da nake faɗi a kai don akwai shekarun da mutum sai ya ta shiga daji da kafa ya yi kilomitas da dama kafin ya isa gonarsa amma ya je aiki baya tsoron komai to ai kaga a da kenan amma a yanzu ba zai yiwu ba nan da nan muna dukkanmu muna da gona irin gona irin ta zamani da ake fari baka isa ka je ba yanzu kana tsoron za a je a yi garkuwa da kai in aka yi garkuwa da kai za a nemi kuɗi kai kuma baka da wannan kuɗin to da ana tafiya da kafa iyayenmu na tafiya da kafa su je su goma ka san gonan iyayenmu ba na kasuwanci bane ba na sayarwa ba ne. na zumunci ne da ci a gida to yanzu gona ya zama na kasuwanci ne to tun da ya zama na kasuwanci wa'annan masu garkuwa da mutane sun hana mutane zuwa gona to dole ne gwamnati ta ɗauki mataki shine ni nake faɗi da babban murya duk wanda aka ɗauke ɗan uwansa tun da gwamnati ta kasa ba da tsaro to ta ɗauki kuɗin da suke neman ta bayar ya biya wannan kuɗin da ake cajin mutane a ce a kawo miliyan kaza a kawo miliyan kaza tun da gwamnati ta kasa ba da wannan tsaro ɗin in aka caje ka miliyan goma sai a ɗauka a haɗa gwamnati a ce gashi ga muryansu suna neman miliyan goma ku je ku ba su don ku karɓo mini dan uwa tunda an kasa kwace masa a kashe su shine damu a sama wa mutane aikin yi saboda mu rabu da irin wannan alhaji nasu masu raro da wannan zamu dakatar da shirin makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni da Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum To kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai cika, ya kiyaye are wa gaba ɗaya. Mun gode Allah shi ɗaya don shi ne sarkin gaskiya.